ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa ƙasar Burkina Faso ne a wani ƙoƙarin neman haɓaka harshen hausa ciki da wajen ƙasar ta burkina faso hukumar nazarin harshen hausa ta ƙasar, tare da haɗin gwiwar jami'ar gwamnatin tarayyar najeriya da ke dutsen ma a jihar katsina sun shirya wani taron horar da malaman harshen hausa a birnin ogadugu wakilin hamza adam ya tattauna da malam abdulrahman nagarba garba ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro domin jin matsayin harshen hausa a ƙasar ta burkina faso da kuma fa'idar wannan taro da aka shirya canji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Ba tare da na ja ku da nisa ba dai ga tattauna wakilin namu Hamza Adam tare da bakon namu. A yau shirin ya kama birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso ɗaya daga cikin ƙasashe da ake amfani da wato harshe na Hausa. Kuma eh, mun iso ne a wani ɗaya daga cikin manya-manyan wato taruka da suke da nasaba da bunƙasa harshen Hausa ga baki ɗaya. To sai dai na tare da ni a halin yanzu eh, na garba abdulrahman wato malami ne a babban jami'a ta wagadugu yana koyar da ilimin fassara harshen ingilishi zuwa faransanci daga faransanci kuma zuwa ingilishi yana daga cikin kuma jagaba wajen harkokin bunkasa harshen Hausa a ƙasar ta Burkina Faso. Ko meye manufan wannan taro na horar da eh, masu horar da harshen Hausa domin habbaka eh, harshen Hausa a ƙasar Burkina Faso. To, masha Allahu, salamu alaikum. Falalle alhamdulillahi muna wa Allah godiya muka. Wannan damar da muka samu horon da muke cewa taron horar da masu horarwa domin haɓaka harshen Hausa a ƙasar Burkina Faso. Horo ne wanda muke so lalle mu ba malamai horo ta yadda su kuma za su samu cikakkiyar masaniya ta yadda lalle za su dinga koyar da harshen Hausa a duka manyan garuruwa a nan Burkina Faso musamman da a makarantu. tare da haɗin gwiwar uh, gwamnatin ƙasa. To ko wani ya tambaya meye dalilin haka gaba daya hassasa taron horar da masu horar da harshen Hausa. Me dalili? Dalilin da ya sa shi ne wato wajibi ne ya zamanto eh, mu rayar da harshen mu harshen Hausa a nan cikin ƙasar mu ƙasar Burkina Faso. Kuma siyasar harsuna ta ƙasar Burkina Faso ta ba da dama kowane harshe ya zamanto a harshen aiki, a rayar da harshen ya zamanto a dinga ilmantarwa cikin wannan harshen domin a samu ci gaba mai ɗorewa. Dalilin da ya sa kenan babu shakka sanin cewa harshen Hausa babban harshe ne a nan nahiyar Afirka ko kuma a matakin duniya ma baki ɗaya. To shi yasa mun kuma muka ce wajibi ne mu tsaya a ƙarƙashin hukumar Hausa ta ƙasa mu ba da wannan horon ya zamanto Hausa kuma a samu a dinga koyar da wannan harshe a matakin ƙasa nan. kasar Burkina Faso. Eh, to mu duba eh, Kasan Burkina Faso na daga cikin kasashe eh, da suke ƙarƙashin renon Faransa, kuma eh, harshe na Faransanci kusan ita ce harshe na ƙasa da ake amfani da ita ba ma burkina faso ba ƙasashe dai wahasatan g sahel da suka hada da su mali da dai sauransu eh, a baya-bayan nan ƙasar mali ta gudanar da taro na raba gaddama inda ta aiwatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar tana daga cikin ma wato sauke harshen faransanci a matsayin babban harshe ta ƙasa biyu bayan an kifar da wato eh, gwamnati kenan na farar hula a ƙasar sa'annan ga yanan burkina faso ita kuma tana daga cikin ƙasashe da su kuma da farko eh, an kifar da gwamnatin farar hula ana mulkin soja a yanzu eh, shin Eh, na daga cikin dalilai ko kuwa matakai da kuke ɗauka na neman tabbatar da cewa har in za a sauke faransanci a nan kasar burkina faso yiwuwar hausa ya zama ɗaya daga cikin harsuna za a yi amfani da su to lillahi, lalle siyasar harsunan kasar burkina faso ta ba da dama a rayar da duk harsunan kasar burkina faso muna da harsuna hamsin da tara a nan ƙasar burkina faso hausa na ɗaya daga cikin waɗannan harsuna hamsin da tara bayan haka nan tabbas prime minista ɗin ƙasa shi ce ma gwamnatin ƙasa a yanzu haka da nike maka magana ta riga ta yi wani ƙudiri inda take so lalle ta sauya kundin tsarin ƙasar wato constitution ɗin ƙasar ya zamanto ta ta'allaka sabon kunni je ta'allaka ne kan al'adunmu ya so da kuma abin da ya shafi duk tsarin gargajiyar mu za su tsaya ne a yi wannan tsari wato kun ga cewa in dai kundin zai ta'allaka ne kan abun da ya shafi al'adunmu da kuma duk harkoki dai na gargajiya to babu shakka kun ga cewa harsuna za a musu matsayi tabbas a watan afrilu gwamnatin ƙasa ta sa hannu ta yi wa harsunan ƙasa matsayi ta ƙara ƙarfafa darajar harsunan ƙasa ta hanyar da za a dinga sa su a boko ana koyarwa To masu sauraro saboda ƙurawar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakilinmu Hamza Adam da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham naku babin ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa